وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا شتاء وعينهم كسرت وهذا الترغيب دا وعينهم عشرون وطن ما نقول إلى المغزلة النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da wato ainihin ashirin da shida ga watan ɗaya na shekarar miladiya shekara dubu biyu da wato ainihin sha tara muna nan a wannan masallaci mai albarka da ke abuja don ci gaba da gabatar da a wannan masallaci mai albarka muna nan a cikin wannan littafi mai suna kanzu mai jimu da suna na wato ainihin babban malami aliyu safini ah, muna nan akan bayanai akan wasu hadisai amma littafin ya kare baki daya sai wasu hadisai ne da za a karanto wanda zai zama ya rufe littafi. shi kenan in allah ya da bukatan juna sa wani darasi na gaba zai tabbata wani wani sati mai zuwa da kuma sati na sama insha Allah ta'ala yau darasin mu yau shine muktaratun min ahadith as-sayyid al-mursalin wasu zababu na hadisan wato ainihin shugaba shugaban manzanni baki ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na farko shine ziyaratu ahli salah ziyartar mutanen ziyaratu ahli salah su ziyartar mutanen kwarai zai mana bayani akan mahimmanci na ziyartar mutanen kwarai domin tattauna sha'anoni na abin da ya shafa al'amari na addinin musulunci a ƙarƙashin wannan sai aka samu hadisi daga anas radiyallahu anhu anna aba bakr as-siddiq daga abubakar siddiq kala ali umar radiyallahu anhu ya ce ma umar abubakar sai ya ce masa yin na umar ba da wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce ma abubakar umar in tarik bina ila umar aiman radiyallahu anha ka ɗauke mu muje wajen Wata ainihin umma aiman na Allah ya kara mata yadda nazuruha kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazuruha domin mu ziyarce ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ziyartar da lokacin da yake rayu ita wannan ummu aiman din tana matsayin kama a ce uwa uwa ce a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da lokacin da mahaifin annabi ya rasu mahaifiyar shi ta wuta rasu ta wari karfafa wani tara lokacin da mahaifiyar shi ta wuta rasu a umu aiman ita ta ci gaba da renon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita kuma umu aiman din nan kar hidima ce na mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda asira mun karanta fa hanalathu ummu ayman khadimatu an abihi abdullah ummu ayman tare ne manzon Allah wacce take ɗan hidima ne nawa na wato ainihin mahaifinsa shine abdullahi to annabi ko da ya girma bai gushe bai yana ziyartar ta ko da ya zama annabi bai gushe bai yana ziyartar ta to amma yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu bayan ya rasu to sahabbai sai suka ce abubakar ya ce ma abubakar to tashi ku ziyarce ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ziyartar ta ta ha ilaiha bakat wato ainihin da suka isa wato ainihin falamma taha ya ilaiha lokacin da suka isa gare ta bakat tana ganin abubakar da umar ita musa ba ta fara wanka tana zub da hawaye فقالت فقال لها sai ya ce mata ma ya bakke ke menene ya sake kuka kuma daga ganin mu mun kawo miki ziyara kamar yadda manzo Allah ya saba kawo miki ziyara amma ta ta'alimina anna ma inda Allah khairu li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ke yanzu ba kya zamanin inda manzon Allah ya tafi can wajen Allah ya mushi alheri da nan ba kya tunanin haka ke baki sani ba inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi a wajen abin da ke wajen Allah ya fi mishi alheri bisa abin da ya bari a nan ke gaya mata faƙalar sai ta ce inni la abakai ni ba ba kuka nake yi don wani abu ba inni la a'lamu anna ma inda Allah ta'ala khairur wasu masu alaihi kuma ni na sani cewa abin da ke wajen Allah abin da annabi ya tadda a wajen Allah ya fi alheri fiye da abin da ya bari ta fada walakin abu ke al-wahyi qad inqata'a min sama wallahi sai ni ina kuka ne saboda wahayin da ake manzon Allah ta yanke ta dina sako fadin qata'a Amina sama fa hayyajtaha fa hayyajtaha fa 'ala al sai sa abubakar da umar kawai sai ta sa su kuka su ma sai suka fara busa kuka ita da abubakar da umar duka suka kama kuka wajen ala ya bikiyani ma'a sai ta suka kama kuka tare da ita sana zubda hayoyi su ma suna buɗe hawa rawahu muslim kuma ya wato na hadisi wani darasi ya kamata mu dauka akan wannan hadisi darasin da ya kamata mu dauka na farko akan wannan hadisi shine idan ya zama to cewa akwai wanda kuke tare da shi a rayuwa kuna ziyartar wani da shi a rayuwa to dan rasuwarsa kar mutuwansa ya sabbaba yankewar ziyara ga gare shi ina fata an gane yanzu kaga annabi yana ziyartar ta. saboda a matsayinta na uwa a gare shi sahabbai sai ga bai kamata su manta da ita ba don annabi ya rasu ita kuma ganin abubakar da umar sai ta tuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. ta tuna manzon Allah shine ta kama kuka bakin cikin ta wahayin da ake sakko manzon Allah daga sama yanzu ya yanki babu sauran wani wahayi babu sauran wani abin da za ki nani na alheri don annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ni dinnan babu wani alheri da ya rage wanda ban gaya muku ba sannan babu wani sharri da ya rage wanda ban korantar da ku a kai ba saboda haka na isa da sana to wannan shine sannan abu na biyu akan wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka ziyarce ka a ziyartar nan kwarai yakan ƙara maka imani da takawa dai yanzu sun ziyarce ta amma kaga su ma da gaya sun kama zub da hawaye to wannan kukan nata da kuma bayanin nata ya kara musu takawa fiye kara ba ya kara musu takawa da kara komawa zuwa ga Allah madaukakin saboda haka wannan hadisin yana nuna mana wato ainihin mahimmanci wajen ziyartar mutanen kwari domin idan ka kusanci mutum kwarai ko kakan samu alheri da yawa ko dai baka ko ko bai baka ko sisi ba zai baka shawarwari masu kyau musamman mutanen da a ce sun kwana biyu kuma da titai ne a unguwa ka ziyarce su to za ka samu alherai da yawa ɗumbin alheri da yawa jama'a na fatan gano wannan abin da kyau saboda haka ziyartar mutanen alheri abu ne mai wato ainihin mahimmanci a cikin addini sai hadisi na biyu shine sima'ul qur'an al-karim sauraron alqur'ani mai girma shine hadisin da aka amso shi daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa ya dace annabi qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi qala li qala li lin ya ga ya mu yace ni da kaina annabi zo same ni yace mu ikra alayya alquran ka karanta min alqurani qultu ya rasulullah sai yace ya manzon Allah alayka aqra yanzu kai ne zan karanta ma alqurani kai ne zan karanta ma alqurani wa alayka nuzila kuma qur'anin gare ka aka saukar da shi ina fata an gane kamar babban malamin kai wanda ya koyar da kai addini ya koyar da kai qur'ani ka hadata alqur'ani zo ya same kai ce da Allah karanta mu alqur'ani to kaga zaka dan ji wani iri to shikenan ƙara sai ce fa annabi sai ce masa fa inni uhibbu an asma'u min ghayri ni din ina so in zaka sauraron sauraron wannan alqur'anin daga wani na ina so in ji qira'an qur'anin daga wani na da ya faɗa haka sai annabi ya ce masa ina so a wato ainihin ji qur'anin daga wani na Fakaratu qara'atu alaihi suratul nisa sai na karanta wato ainihin na karanta ma sallallahu alaihi wasallam nisa'i hatta ji'tu ila hazil aya hatta ji'tu ah, ila hazi aya har sai zo kan daidai wannan aya da Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi rasulin wa ji'na bika ala haula'i shahida yawma idhin yawaddu allazina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ardh wa la yaktumuna Allah hadisa yace har sai na karanto masa zuwa wannan aya ina karanta masa wannan ayan kara sai annabi ya ce min hasbuka al-an ka yi saurara haka ka yi shiru ya ishe da karatun fattafat wato ainihin sai na waiga ina waiga fa iza aina mutazrifa ne sai na naga idanuwa manzon Allah suna kwararar da hawaye yanzu wannan hadisin muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin shi kuma wannan hadisin darasin da zamu ɗauka a cikin su shi darasi ne kamar haka na farko wato ainihin ƙoƙarin san sauraron Alƙur'ani mai girma tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya buƙaci a karanta masa ya saurara to kuma yanzu mun canza abin mutane abin da suka fi buƙata yanzu shine kada kada da wake wake kuma ana rantse muku da Allah wallahi abubuwan nan guda biyu ba su haduwa a cikin zuciyar mutum idan kiɗa ya shiga zuciya ku bai yiwuwa ƙur'ani ya haɗu da kiɗan sai dai kiɗan ya kori ne ƙur'ani ko kuma ƙur'ani ya kori ya kori kiɗan amma ba su haduwa a zuciyar nan adam da 24 hours za ka samu mutane kaɗan kaɗan da wake wake ake saurari kuma manzon Allah ya yi gaskiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a cikin al'ummata, sai an samu nan gaba mutane za su halatta kaɗan kaɗan da wake wake yanzu magana ba za ta tabbata ko tabbata ba saboda za ka ga mutane wallahi ba mai ce wani bari 24 hours za ka samu ba wani maganar sauraron alkur'ani yau matasa sun juye daga sauraron mawaka sai iskanci na zamani amma qur'ani an riga an kaurace masa saboda haka duk wanda zaka ji musamman ma an zuwa sallah liman ya je dogo aya to shi yanzu damuwa ta raga ta gama sauka a kansa amma da zai san abin da ake faɗi ba zai so ya kosa a dina karantawa me yasa annabi ya da hawaye magana na biyu abin da ya sa annabi ya zubda hawaye kaga yana cin abin da Allah yake faɗa masa ya zubda hawaye saboda nauyin da yake kansa saboda ya karanta ayan kai kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin to ya kake gani idan mun zo ba kowace al'umma da me da shaida waji ina bika ala haula shahida mu zo da kai kai ma ka zo kai shaida akan wani don annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira duk wani annabi babu annabin da ya taɓa ɗaukar nauyin da manzon Allah ya ɗauka babu shi saboda kowane annabi ana aikansa ne zuwa ga mutanen garinsu amma annabi da aka tashi kuma kabilansu wanda suke magana da yaransu ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ke cewa ba ma aika manzo face sai mun aika su da yaran mutanen garin amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka aiko shi zuwa ga mutane baki ɗaya da wanda yake jin yaran su da wanda bai jin yaran su duka baki da da wanda ba yaran shi ba wanda yaran su duka baki da ta fito shi kaga nauyin sa ya fi ya fi nauyin sauran manzannin kuma wannan tabbas annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam zai zama shaida sannan mu ma za mu zama shaida akan manzannin da suka gabata a baya saboda me za mu zama shaida idan mutanen annabi nuhu suka zo suka zo suka yi bayani aka annabi nuhu ya zo yi bayani ya ce ya isar da sako za a tambayi mutanensu shin annabi nuhu ya isar da sako ko bai isa ba mutanen za su kare tashi za su ce kare yake bai isar da sako su ba wani manzo ne zuwa su sai a tambayi annabi nuhu su waye shaidan ka sai ce al'umma manzon Allah to su mu ne za mu bada shaida akan ya isar da sako ko bai isar ba mu kuma ya aka yi muka tabbatar da ya isar da sakon eh kaga mun karanta me a cikin qur'ani baka gane cewa ya isar ko bai isar ba tunda Allah ya saukar da sura su mutum akan annabi suratu nuh ya bada labarin gwagwarmayar da sai mu ce ya isar kuma za a amshi shi da sauran annabawan duka za su zo wa Allah ya tambaye su ko isar da sako su ce su isar a tambaye mutanen su gare ta su to kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaf gaba ne zai zama shaida akan mu to shi yasa Allah madaukakin sarki ya fada a cikin suratul zumar Allah madaukakin sarki ke cewa wal qaida da fika fi suri fasaiqa man fi samawati wal ardi wa man fil ardi illa man sha Allah ko illa man sha Allah ne ko summa nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun sai Allah ya ce wa ashraqatil ardu bi nur rabbiha wa ji'a bin nabiyina wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lam bima yaf'alun haka Allah madaukakin sarki ya fara za a zo kowa zai shi da to saboda haka annabi ya kalli girman abin da ke kansa sannan ya da hawaye kuma babu wanda ya isa a ranar ya ce wa zai hayanci Allah to amma yanzu idan kuka duba in ana karanta Qur'ani mutane ya kani suke saboda zuciyar mutane ta samu matsala to ba yadda za a yi mutum ya hada Qur'ani da zaran ka ji ana karanta Qur'ani ka ji ba ka so to zuciyarka akwai datti kana da matsala kuma imaninka ya samu matsala zuciyarka ta yi baka amma idan ka ji ana karanta Qur'ani kana shaukin ka saurara ko har ba ka so a kashe kuma kowane abu a duniyar nan zaka samu ana gajiya da shi Qur'ani ne kadai ba gajiya da shi tun shekara dubu ɗaya da wani abu har ila yau na haza Qur'ani ita ne kuma har yau ba a gajiya da shi amma a zuwa tambaye ka waƙoƙin da aka yi su 2010 da yanzu ko wanda zai so ya rika sauraron mawaƙi an gaji da su ko ka ji an ɗauko su ana saurara ana bici da dani amma ba daɗin sa ake ji ba waƙa yanzu idan ya fito kwana biyu kwana uku za ka ji mutane sun gaji da shi yanzu wani suke saurari har ma wani bai so a kunna mishi mai waɗanda ya gabata sabo yake nema ana gajiya da su maganar ubangiji ne ta'ala ba a gajiya da shi shi yasa wato ainihin sayyidina Umar radka sayyidina Usman Allah ya kara masa da yace da zuciyar mai yana da tsarki da ba mu koshi ba mu da ba wato ainihin ba za mu kosa daga jin maganar ubangijin ba rashin tsarkin zuciya ne yasa mutane suke kosa daga sauraron alƙur'ani. saboda haka da an na kunna qur'ani kai ga wani yayi da wani yayi abin da ya dace Allah ta'ala ka shirye da mu wannan shine abin da hadisi yake koyarwa wanda bukhari da muslim suka yi sai hadisi na gaba shine al-buka'u min khashyatillah shine kuka saboda tsoron ubangiji ta'ala mutum ya zub da hawaye saboda yana tsoron haɗuwarsa da Allah ya zauna shi kadai to ga hadisi ya samu shi daga abi wato an Ibrahim bin Abdul Abdurrahman bin Auf annahu qala yati ata abi Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu bi ta'am